kaɗan daga cikin sakonnin masoyan hamisu breka yayin da ya wallafa hoton shi tare da mawakin salon gambara wato fresh emia assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu barkan mu da waraka kuma barkan mu da sake saduwa da ku a cikin shirin namu na kai daga masana'antar kanihud daga nan gidan tv namu na amd tv hausa Real Muktar Dore ne fara magana kan cewar sarki da sarki sun haɗu Allah Ubangiji ƙara haɗa kanku sai kuma Real Sadiq Zazzau ya ce ogana sai wannan wankan gaskiya sai kuma Real Umar yake ce an taɓa da wanka wallahi sai kuma rabi breka ya ce allah ya kiyaye kuma zan fama ina muku fatan alkhairi sai kuma ismail sani ya ce haka ne fa musu breka sai godiya sai kuma ayin babu ji ya ce masha allah allah mun gode maka sai kuma can abdullahi ya ce gaskiya ne ya yi oga ka yi fa sai kuma princess nina ta ce nice pick sai baban fatima ya ce masha allah ka huta oga sai dai kalifa goma ya ce arma wannan shekarar sarki alkur'an ta ce sai isa zara ce when i want smile i know exactly what to do i just close my eye and i think of you wato idan ina son murmushi sai na rufe idanuna kuma idan na rufe nawa sai in yi tunanin ka kuma sai in ganka a cikin idanuna sai ga abakar ya ce Allah ya kara basira da alaƙa tare da ɗaukaka sai kuma yusuf ya ce kana sha'aninka gwanina sai kuma yaran na sai suka ce ya garin ya aiki sai kuma manzo abdul rashid ya ce allah ka saka baka mai gida musu bireka ina yin kawan layi sai kuma shamsu Muhammad ya ce masha allah allah ya kara sutura ha musu bireka the endless flow more happiness sai kuma elbran ya ce allah kara basira kiyaye ka daga sharrin makiya jarumi sai kuma shamsuddin isa rabi ya ce ranka daɗe ka fito kenan yarima abubakar kuma ya ce mai zamani sai petit abu ya ce wow sufa sai kuma sa'u Ahmad ya ce emana eh da kuma sauran fatan alkhairi duka a shafin national instagram ya da hoton shi da fresh emi wato mawaƙin salon hip hop wato gambara a hausance domin kan jarar shirin kajar ga masana'antar kani ku da subscribe kana kuma kula da ƙararra domin samun sabbin shirye shiryen mun gode mdtv hausa ta kuce.